الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau nawa ne kwanan wata ga watan rabi'ul awwal sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda shi shine dace da da sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dasa inda muka tsaya cikin karatu wani tafi na fi sira ina jin muna magana ne akan gazo tubano kurai ko ko mun gama da ita nam farko za mu fara kenan ok wancan satin mu fara ba ba a fara ba ko? ok to shi kenan to idan dai za ku iya tunawa su banu ƙuraiza su ne waɗannan yahudawa da suke zaune a madina tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka karya alkawarin amana da suka yi ko zaman amana da suke da manzan allah sallallahu alaihi wasallama wanda da aka zo yakin nan na gwalalo gazo azab da su aka hada baki aka yi manzon Allah taron dangi dan a kashe shi ko a kashe addininsa so kamar sun yi zamba cikin aminci ina so ku fahimta saboda bayanin da za mu shiga ciki yana da nauyi kwarai da gaske su a madina suke zaune su a madina suke zaune to su yahudawa ba sa addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su to su yi ƙulla ƙawance na zaman lafiya su kasa taɓa musulmi musulmi ma kuma kasa taɓa shi sannan kada a haɗa baki da su a cuci musulmi sannan musulmi ma ba za a haɗa baki da su a cuci su wani ƙurai ba aka tafa haka ashe sun warware alkawarin da suka yi da annabi da suka ha'ince shi kuma damun ba wani abu ne ba ko ba a wajen kafiri ku yi alkawari ya ware ya ci amana ka malam ya ce wa amma quraiza fa kanat ashaddu al-yahudi adawatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aghlabihim kufran ولذلك جرى عليهم ما لم يجري ala إخوانهم idan baka san su suwaye banu ƙuraiza ba su ne waɗanda suka fi kowa kiyayya da gaba da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma su suka fi kowa tsananin kafirci duk a cikin yahudawan ma aka ce ma banu ƙuraiza to ka shafa fatiya kurum mugayen kenan shi yasa abin da ya faru a kansu ya faru sama da abin da aka yi wa sauran yan uwansu wa kana sababu ghazwihim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma kharaja ila ghazwatil khandaq والقوم معه صلح جاء هيي ابن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم فقال قد جئتكم بعز الدهر جئتكم بقريش على سادتها وغطفان على قادتها وأنتم أهل الشوكة والسلاح فهلم حتى نناجز محمدا ونفرغ منه سبب ياكن شيني manzo Allah lokacin da ya fita yakin gwalalo suna sulhu tare da wani ƙuraiza bai da matsala da su baya jin tsoron za su yake shi duk da kafirai ne da suka haɗa gari da shi amma sai wannan huyai ibn akhtab huyai ibn akhtab shine mahaifin ɗaya daga cikin matan annabi safiya wadda ake ce da safiya binta huyai wannan babban ba yahude ne amma Allah ubangiji ya kaddara yassa kuma annabi ya aure ta to shi wannan huyai ibn akhtab shine yazo wurin banu quraiza a gidansu yace to na zo muku da daukaka ka duba yaudara ya zo ne fa da wai a shirya a yi ƙulle ƙullen da za a halaka muhammadu to shine yake cewa su banu quraiza to na zo muku da da sannan na zo muku da ƙureshawan ma ga baki ɗaya ba ƙureshi kuke ji ba waɗannan to dukansu gaba ɗaya ga sa hannuna na zo da su da ghatfan ga ƙureshawa ga ghatfan ya ce kakkumanta ku ‘yan banu ƙureza ku fa mutane ne ahalushaukaci wasu silaha kuna da ƙarfi shine shauka a kafa kuke sannan kuna da makami na yaƙi me za ku ji tsoro ku taho mu zo mu yi fito na fito da muhammadu wa na furga min mu kammala da shi kurin a daina jin labarinsa kun ji tallan da aka musko ku manta ina gaya muku su fa sun yi alkawari da annabi ba za su karya alkawari ba kuma suna zaman lafiya ba su yaƙi manzon Allah ba shugabansu sai ya ce bal ji'ita ni wallahi bi dhulli dahar ji'ita ni bi sahabin qad araqa ma'uhu wa huwa yar'udu wa yabraq فلم يزل حيي يخادعه ويعده ويمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه yusibuhu ma asabahum fa fa'ala sai wannan shugaban su yake cewa a'a ka dai zo mana da kaskanci ka zo mana da tozarta wallahi mu da mun yi alkawari da Muhammadu ka dai zo mana ga girgije nan ruwansa a ya riga ya zube ga girgije amma an yi ruwan a wani wuri mu bai da wani amfani a wurin karin magana ne ga dai walƙiya nan ga tsawa nan mu an buge mu da walƙiyar da tsawon wasu kuma an zuba musu ruwan wannan abin da ka kawo mana kenan wato shi huyay ibn akhtab bai gushe ba yana yaudararsa shine falam yuzal yazal huyay yukhadi'hu an gane ko yaudara shine mukhada'a yana masa alƙawarin cewa in fa ka zo muka haɗu muka yaƙi Muhammadu muka halaka shi za mu yi ma za mu yi ma yana sanya masa buri shine wayu mannihi har sai da shugaban wannan banu ƙwarai da amsa masa cewa za mu je mu yi fada da muhammadu alkawari fa sun karya alkawari amma sai ya ce da sharaɗin kai huyar ibn akhtar za ka zo muna tare da kai duk abin da ya same mu ya same ka abin da nake nufi idan muka je in mun ci nasara muhammadu mun gama da shi to daman na alkawari idan kuma muka fadi muhammadu ya zo zai mana wata azaba saboda mun yi alkawari shi mun karya to fa kai ma kana cikin mu yawwa ba za ka tattara ka gudu ka tafi maka ba ya shiga da shi har gidansa wa naqadu ahada rasulullahi wadannan mutane banu da suka warware alkawarin annabi wa azharu sabbahu suka yi ta zagin manzon Allah a lokacin take zagi a shar da faɗin maganganu na rashin mutunci me ya zafi daga kawai wani ya zo ya zuga ku to me na zagi hadda zagi labari ya kai wa manzo Allah fa balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-khabara fa arsala yasta'limu al-amra فوجدهم قد نقضوا العهد فكبر وقال ابشروا يا معشر المسلمين manzo Allah ya tura dan aike ya ce a je a binciko a duba a ji shin da gaske ne banu ƙwarai sun warware wannan alkawarin da suka yi da shi shine istahalimul khabar yana neman ya samu labari dan aike je duba aka tabbatar lalle banu da kam sun warware alkawari labari yana zuwa manzon Allah bai kariya da zuciyarsa ba yace Allahu akbar yayi kabbara yace albishirin ku ya ko taron musulmi ka duba ta siyasa ta jagoranci malam saboda lokacin da aka ce waɗannan manya-manyan kafirai sun karya alkawari da kai za su yaƙe ka yanzu to ina jin dai mutum ba karfin imani ne da shi ba ya kamata ya dan samu gajiyawa ko ba haka bane ya ji tsoron to kuma yanzu za a zo halakar da mu kenan amma Allah manzo Allah yana jin labari kun sai dan nakabara to da nan ne malamai suke cewa ya halatta idan mutum ya ga wani abu ko na zaburarwa zai zaburar da mutane ya kabbara saboda wannan kabbara tana da tasiri munafiki bai santa kafiri ba ya san kabbara duk inda arna yake ka Allahu akbar sai ya firgita sai ga yana neman ya tattara ya bar gurin ce these people na terrible oh. sai ya gudu ba sa son kabbara saboda tana da wani kwarjini kuma ba wanda yake faɗanta sai musulmi shine yake faɗa a ransa cewa ya yadda Allahu akbar musulmi kan ku gajiya albishirinku فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن إلا أن وضع سلاحه فجاءه جبريل فقال أوضعت السلاح والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها قال أنا دعوة جدا صلى الله عليه وسلم يترك كاين يترك سلكي سيقى جبريل يازو جبريل ملائكة دي yace da manzo Allah awada'tumus musilah wai ku har kun sauke kayan yakin ku kun cire kayan ku wallahi ina makaran tsoya Muhammadu innal mala'ikata lam tadha aslihataha to mala'iku fa ba su fa cire ba su sauke makamansu ba suna rike da shi daga wannan yakin khandak din yakin gwalalo da aka yi har zuwa yanzu ba su ku kuma cire kayan ku to su mala'iku ma suna nan a kimtse fanhab biman ma'aka ila bani quraiza jibril ya ce da muhammadu tashi yunkura tafi tare da mutanen da suke wajenka ku tafi banu quraiza suwa banu quraiza waɗannan yahudawa da suka karya algawari. yanzu kun ga wannan umarnin daga waye ne daga Allah ne tunda jibril ne ya gaya masa ko Allah ya ce a tashi a tafi ko hutawa fa ba su yi ba daga baro yakin gwalalo gazotul azab sun ma cire kaya suna kokarin abin nan Shi kenan aka ce to ku tashi ku tafi malam lokacin umarni yake bi Allah yana faɗa aikata aiki ba yanzu ne bari mu dan je mu jarraba mu gani ba a ina la wannan hadisi Imam Bukhari ya ruwaito shi Kitabul Maghazi babu marji annabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahzab da Muslim shi kuma Kitabul Jihad babul mubadarati bil ghazwi وبنحوه بنحوه حديث عبد الله بن عمر وإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب فصار جبريل في موكبه من الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار وتاش متفي جبريل يشهد من ذا الله ني إنا تفيا تارد كي Muje har zuwa gidajen banu ƙuraiza ni kuma zan girgije su wannan gidajen nasu zan girgije su in ji jibrilu kawai sai dai ka ga malam gidan yana faffa gidaje suna faffashewa gidajen duwatsu ne ba kuma zan jefa tsoro a cikin zukatansu jibrilu ya tafi tare da maukibinsa jama'arsa cikin mala'iku haka imam bukhari ya fitar da wannan riwaya kitabul maghazi manzon Allah yana tafiya yana bin bayan jibrilu shi kuma cikin mutanen almuhajiruna wal ansar a lokacin ne manzon Allah yake cewa sahabbai la yasalliyanna ahadukumul asra illa fi bani quraiza dan ya zaburar da su kada ɗayan ku ya yadda ya sallar la'asar sai a bani quraiza kaji ma da rana aka tafi bayan azar aka ce kakku yadda la'asar sai dai taimako a banu ƙuraiza duk inda ma za a yi la'asar ta muku mu haɗu a can kakka ga saurin da sahabbai suka yi taimana saboda annabi ya ba da umarni fa badaru ila imtithali amrihi wa nahadu min faurihim fa adrakatuhum humul asra fi fa qala ba'dhum la nusalliha illa fi bani quraiza kama amarna فصلوها بعد عشاء الآخرة وقال بعضهم لم يرد منا ذلك وإنما أراد سرعة الخروج فصلوها في الطريق فلم يعنف واحدة من الطرف من الطائفتين كو يعنف طيب سكا كام hanya suka tafi gaggawa da gaggawa wajen misalta umarnin manzan Allah suka yunkura la'asar ta da suke su a hanya ba su isa banu ƙuraizan ba kuma annabi ya ce kada ɗayan ku yi la'asar sai a banu ƙuraiza ku fahimci magana nan ba yanzu misalin isha'i ta kusa sai a ce da ku maza yanzu yanzu nan ku tafi da wani kada ɗayan ku yi sallar isha'i sai a dawanau ana nufin kai gaggawa ka isa da wanau kafin isha'i ne ko kuwa ana nufin wa sorry kada kai gaggawa ka isa da wanau kafin isha'i kuma kai sallar isha'i a can ko kuwa ana nufin kai dai yi sauri dai kai iya kokarin ka kada lokacin sallar isha'i ya riske ka face kana da wanau amma in lokacin sallar yayi ka iya tsayawa a hanya kai me za ka iya fahimta a wannan umarnin na'am cewa me su kama hanya su tafi lalle su tafi to sabai sai suka samu bambancin fahimta la yusalli anna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza kada ɗayan ku yadda yi la'asar sai a bani sai suka fahimci ko la'asar ɗin ta haifa ba za a yi ba sai a bani quraiza so ba su yi sallar isha ba sai a yi sallar la'asar ba sai da isha to ba su isa ba sai isha'i saboda nisan wurin wasu kuma suka ce a ai ba haka annabi yake nufi mu yin sallar lokaci yayi mu ƙi ba a'a umarni ne dai mu gaggawa mu yi kokari mu isa ainihin banu quraiza da la'asar to ba mu isa ba kuma saboda nisan tafiya so mu tsaya mu yi sallah a hanya haka aka yi aka rabu wasu suka tsaya suka yi sallah wasu kuma ba su yi ba don cika umarni sai da suka je banu quraiza suna isa isha ita suka kabbara sallah da manzan Allah sallar sam ya zo aka ba shi labari bai zargi ko ɗaya a cikinsu ba ka duba iya shugabanci saboda lokacin ba bukata ya zargi wani ayi ai duk sun yi kokari haka imam bukhari ya fitar da wannan hadisi ɗin da muslim a cikin sahihansu tai to yanzu an yi samala an yi saina banu ƙuraiza sai ka rike fa daga yau in kaji an ce banu ƙuraiza ko ina to mutanen kenan yahudu al yahudu humul yahudu ha ba kyau wa ta sallallahu alaihi wasallam an rayata ala aku ali bin abi talib wa sakrafa al madina ibn umm maktum wa nazala husuna bani ƙuraiza وعصرهم خمسا وعشرين ليله ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خسال إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا بالسيوف مسلته يناجزونه حتى يظفروا به أو يقتلوا عن آخرهم أو يقتلوا عن آخرهم أو يقتلوا عن آخرهم وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة منهن فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر نستشيره فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون وقالوا يا أبا لبابة كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد فقال نعم وأشار بيده إلى حلقه يقول إنه الذبح ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسوله فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد مسجد المدينة فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوه حتى يتوب الله عليه ثم تاب الله عليه وهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه الأوس فقالوا يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم هلفاء إخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا فآثن فيهم فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجلا منكم وأن يحكم فيكم رجلا منكم رجل منكم قالوا بلى قال فذاك إلى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به فأركب حمارا كوف أركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا يقولون له وهم كان فتاه يا سعد أجمل إلى مواليك فآسن فيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم وهم ساكت وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا طيب manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yin su wannan wuri ya ɗauki tuta ya bawa Aliyu bin Abi Talib ya ce rike kai ne komanda Kasan inda in dai za a je yaki to sai an zaɓi komanda jagora wanda duk gumurzu yana gaba tutan nan tana sama ba ta sauƙaƙar yana hannu ɗaya da takobi hannu ɗaya da tuta madina kuma annabi ya bar abdullahi bin umar maktum makahon nan ya ce kai ne gwamna rike mun ita mun tafi har da aka tafi banu quraiza aka je aka sauka a unguwanninsu da gidajensu wanzu Allah ya kewaye garin ko unguwar tasu kwana ashirin da biyar kwana ashirin da biyar ba wanda ya isa ya fito waje suna ciki annabi ya ce in abincinsu ya ƙare ai sa ne mu fita ko kuma wani uzuri zai fitar da wani ai kewaye shiru shiru shiru shiru shiru walan mashtadda alaihim alhisar yayin da wannan tsaro ya musu yawa ya tsananta gare su suka sha wahala to sai suka fara neman ya za a yi shugaban su abu ibn Asad sai ya tunani ya ce to ga zabi guda uku a ciki ku zabi daya ga dai halin da muke ciki yau Muhammad ya tsare mu kwana 25 mu ba mu je muka buge shi muka wuce ba shi kuma bai shigo ba ko muna da buƙatar mu fita mu nemi abinci sai ce to ɗaya kenan ayin abu na farko ko dai ku musulunta ku kasance tare da muhammadu a addininsa mu haƙura kurin mu banu ƙurai da musulunta mu bi muhammadu shi kenan a zauna lafiya mu huda ko in ba haka ba mu kashe 'yan mata ƙanana daga cikinmu don kasa zaman tori batattun yaƙi da su muhammadu in sun zo sun shigo mu kuma mu zare takuban mu ne mu fuskanci muhammadu musallata in an ce musallata wato ruwan takwabin za mu zare mu fito da shi tsirararsa mu tinkari su muhammadu har mu ci riba mu buge shi ko kuma a kashe mu gaba ɗaya ko mu kashe shi shi da sahabbansa ko kuma su kashe mu in sun kashe mu suka kashe in sun shigo gari ba za su samu yaran mu ba ka duba arne da gajeren tunani su kashe 'ya'yansu don kar a zo a ribace su to in kun je kuma kun kashe shi ba hasara goma da dare yayi in kun ci nasara kuma kun dawo gida na yayan. to arne kenan yasa mutum ya kokari ya zama musulmi sai zama mai tunani mai kyau ko kuma su kai farmaki wa manzon Allah da sahabbansa su yi amfani da ranar asabat wai irin ɓaddabami saboda annabi ya san dubba yahudi ran asabar tana da amfani a gare shi ba sa faɗa ran asabar malam ran asabar ranar ibadar su ce rana ce mai matsayi dama abun haka yake juma'a ta musulmi asabar kuma yahuda suka ɗauka nasara kuma suka cafke lahadi shine mu yanzu aka juya mu aka dawo da hutu na aiki asabar da lahadi ko shago za ka je mu no wike ne malam da Allah ka bari sai mun shago fa kaya za ka saya eh ko musulmi no no wike ne ni asabar ladi bana bana komai baya komai asabar da ladi to baka komai saboda me saboda goyon bayan yahudanci da kiristanci ko to shi yasa inda aka ci gaba asabar da ladi ita ce mondan su yanzu kamar a saudiya mu da muka je makaranta jami'a abin nan karatu ba mu sani ba an samu ka kama bacci abin nan ai rana abin nan ce aka ce ai ana jami'a ana ta karatu ai asabar din ita ce wanda su kuma ta fita ta fita ta karatu gurin aiki ko me ma ma sati ya kudu sai a ce khali yawm sabt bashi rana asabar ko yawm ahad aiki suke cikakken rana ne na aiki saboda su ina nasu da wani yahudanci da wani kiristanci da wani tsarin kafirci amma muku yanzu ya asabat lahadi mun taimaka musu mu kuma juma'a ta mu gata nan daman dai ana yin aiki a ciki duk da shari'a bata ce a daina yin aiki don saboda juma'a ba ba sani ko an fahimce ni kun ga yadda suka ci ribar mu a duk duniya ne fa wannan harkar asabar ladi inda kuke gani wannan weekend din duk kusan duniya duk kasashen da suke bin in ba tsarin musulunci ba to asabar ladi ba aiki kuma kuna so ku fahimci ni ku duba ko irin wato wato kafafen yada labaran nan na kallo za ga program sun su asabar ladi daban ne kamar saboda ba aiki ranar saboda tsabar yahudanci ya yi tasiri a duniya da nasaranci so wanda suka yi wannan fa wai su ne za su rinka zuwa suna tsukan musulmi wai wai ana so a maida wai komi ya zama musulunci kaji ba ko sai a ce a ah, ai ba yanzu ba tsarin musulunci ake yi ba kaza kaza gwamnati ba gwamnati musulunci ne ba kaza kaza to gwamnati ba ta musulunci ba to kenan ta kafirci ne ta yahuda me yasa ake hutu asabar da ladi sai a shirya hutun asabar da ladin tunda na yahudu nasara ne addinin su amma ba kowa yake fahimtar wannan ba sai wanda ya karatu ya bincike so ka sani cewa duk wanda ya hutu a sama da ladi to ya taimaka waɗannan mutanen ne kuma hutu yin hutu a sama da ladi to na yahudawa ne da kirista in Allah ya sa an samu an gyara ya yi, kuma ba a gyara ba dai an san dai abin da ake tafiya ko za ku iya gyara ko yan makarantu kuka bude irin yan private private na kudin nan kawai kuma irin kudin kasa ana yin karatu a sabar ladi alamis juma'a huta Allah kuwa warai ko daga ko kuwa kowa ya zo karatu ran asabar da ladi ai karatu alamis juma'a hutu yara su zauna a gida yanzu ba gani ba ku kun manta ne ba ku gani ba ko a karatun allo ko a karatun islamiyya har yanzu ai wannan wannan wannan culture din tamu ta hausa fulani ai duk alhamis da juma'a ai ranar hutu ne ai ba zuwa islamiyya to wannan shine daidai kenan a can ma mu da mun iyaye da kakanni da muka tashi al'adar mu muka tarar mu da mu asabar ladi muna aikin mu shikenan an huta ba mu taimake hudu na ba to su za su gyara ina masu gyara to kaji an uwa ce gwanda ma ma'aikata ma dole suke ba da za su yi tun da tsarin gwamnati ne to yanzu a cikin 'yan kasuwan mu akwai wallahi wanda bai fita kasuwa asabar ladi fortunately in ka wani layin a kasuwa ma za ga duk a rufe ne shaguna saboda bala'in jahilcin mutanen mu kaga mutanen mu da kake gani ma wallahi ka daina ruduwa da su ana wani hawa mota ana wani kyalli ana wani abu nan duk iska ce wallahi bala'in jahilci yayyawa yawa mutane Allah nake ga maka magana ce ta gaskiya mutum yana ganin kamar shi wani waye ne amma cikakken ba gidaje ne tiredi ɗaya haka wannan ai abun kunya ne wallahi ba arnin da zai ki zuwa kasuwa saboda ranar juma'a ne ko akwai shi ba sa kin zuwa wallahi ba sa kin zuwa amma kai ka taimaka musu muna cike da bakin ciki mu fita kasuwa za mu sai kaya ranar lahadi saboda ranar lahadi ne nan garin nan sun rufe shaguna ko kara ba sa yi mana su ce mun fi su majority muna da buƙatar kayayyakin da suke sayarwa su yi mana kara ma ba za su yi ba amma kai da yake ga ka kanan ne Allah ya shirye ka ka je ka rufe shagon ka ranar asabar da ladi to wai ka tafi can kudin ka je kai rijista ba to ya za a mutane su gane wannan dan Allah ba su je makaranta ba to ba a zuwa mutanen da suka fi kowa karanci su suke zuwa makaranta ba a yadda da zuwa makaranta ba in ka ga je makaranta ta boko ne ta boko karatun addini la mutane ba su yadda su je masallaci su zauna a koya musu ilimin addini a waya musu da kai su gane addinin su ba su yadda ba ba su yadda ba addini kan ba a yadda da shi sai an je kabari zazzar da mutum ya tinkari mala'ika ya fara daka shi a kabari to a lokacin zai yadda addini yana da amfani kwarai da gaske to kun ji dai sakon ko sai mu sashi a cikin mu nan gaban mun samu wata dama a cikin ku Allah zai iya sa wani ya zama gwamna ko wani ciyaman ko wani abu za iya gyara yanzu gwamna kada in ya ga dama zai iya gyarawa a garin nan shi kadai wallahi ya zauna da yan majalisa ce mun gyara kawai za mu rinka aikin mu asabar ladi Alhamis, juma'a za a huta shikenan kawai ba suna bada hutu ba an suka dama shi kadai a jiya sai bada hutu ko ba ka bane to me zai ragun yayi wannan ya taimaki addinin Allah to amma ba za su iya yi ba dan kar a ce suna yin musulunci musulmi ne yana sallah yana azumi yana komai amma ba za su yi wani abu dan kar a ce sun taimaki addini yanzu babban illa a gare ka shine a ce kana taimakon addini ba a so sai a bada a ce ku karfa ku ce ni ne da Allah ka kuce mu muka yi kuje kuje kawai ana tsoro a garinka a ƙasarka a jiharka kana da yanci kana da mulki kana da komai amma kana jin wasu tsoron wasu yan giya kuma annabi da mai haka ya faɗa ya ce matukar kuka jarabtu da san duniya Ka ji ko matukar kuka jarabtu da san duniya da ƙin mutuwa to Allah zai sanya jin tsoron kafirai a zukatanku wa yakhdhifu fi qulubikum alwahna annabi ya jefa rauni a zukatanku malam mana son duniya da ƙin mutuwa yana resulting ya sabbama maka mugun rauni a cikin zuciyarka ta yadda za ka ringa jin tsoron wanda bai kamata ka ji tsoronsa ba kuma ma wani lokacin ka ringa jin tsoron ma'adum ka rinka jin tsoron babu saboda wannan san duniyan da kin mutuwa shine irin jaye a cikin zuciyarka wanda Allah ya ce ga kunan da yawa kasir lakinnakum gusa'un ka gusa isail ga ku da yawa amma yawan ku kamar tokan kogi ne a kamar kumfar kogi suka ce amin amin na nahnu yawma idhin ya rasulullah saboda mu kaɗan ne muke jin tsoro annabi ce aina kuna da yawa yawa kai yawa ai ba inda za a zo a ce wai an yi wa musulmi wai fintin kai yawa akwai masallata kam sai dai kawai wata sallar kuma dai kawai daga ta nan ana ta ne ya ce kuna da yawa amma an jefa muku rauni ne a cikin zukatanku sai a sanya ganin kwarjinin abokanan gabanku a zuciyarku wallahi tallahi malam a ma'aikata guda ɗaya arne ɗaya sai hana wani aiki guda ɗaya arne ɗaya a ma'aikata saboda arne ƙwaya ɗaya sai a kiyaye kuma saboda arne ɗaya zai jawo a yi wani abin da ya saɓawa wata ka'ida ko ya saba wa mushama ko environment na musulmi da yawa yana faruwa da yawa akwai inda fa basu kai sun kawo ma wallahi ko taro aka zo budewa wallahi ba za a bude da addu'a ba Allah sai an fara yin nasu su suka fi kowa kaɗan fa sai wani ya zo ya tsaya a gaban ku ya shiru mm, yana ta kiran Yesu almasihu ya rufe ido ko kuma ga kunan kuna da yawa kuma ko a taron majalisa majalisan nan da ake Abuja ku tambaya da me ake farawa ku bincika ku ji to mutanen da dama ma za a zo ana taron majalisar ma lokacin sallah ba wanda zai tashi je sallah in ana taron majalisa ba magana sallah sallah wai azhar ko wani asar me azhar me asar ka isa ka fita sai ku a cikin su daka ku wanda suna jin sun isa zai yanki jiki ya fita ya je sallarsa amma wai saboda wai majalisa wai a ce wai mu a respecting din addinin mu za mu yi sallah za mu je mai azar ko za mu je mai la'asar wallahi ba za su tsaya ba sai dai su haƙura da yin sallar a gama taron abu gibancin kuma arnan suna kallon su sai kaga mutanen nan amma ba arne ɗaya da yake compromise akan ranar lahadinsa ko hoka kake ka isa ka sa mai taro ran lahadi kun ma taɓa bai zai yiwu ba to sun kafu su duk inda suke kafa kansu suke damar su suke samu saura ku in Allah ya sa kun fahimta kun gane shi kenan kun ba ku gane ba kaskanci dai gashi nan yana biye da mu laila na har? ai ana gurzuwa ana jin jiki daman bayan kin gaskiya sai me sai bata yace to bace su ranar asabar ba sa tsammanin za mu yi li'annahum qad aminu an yuqatiluhum fihi fa abau alaihi an yujibu ila wahidatin minhum suka ce ba za su amsa ko ɗaya ba tafa aka aika ɗan saƙo a balu baba ibn abdul munzir suna neman shawararsa yayin da suka ga abu lubaba su yahudawan kenan su yahudawa suka ga abu lubaba ibn Abdul munzir suka tashi wato shi abu lubaba musulmi ne mutuminsu ne suka gan shi suna kuka suna kuka suna kuka suka ce ya abu lubaba yaya kake gani dangane da Muhammadu mu sauka mu yadda mu bi ra'ayin Muhammadu da hukuncinsa sai ce e ku bi ku yadda to sirri ne aka ba shi Abu Lubaba musulmi manzo Allah ya ba shi sirri karka je ka tona sirrin annabi kakka faɗa kakka yi ha'inci kawai Abu Lubaba da ya je ya ce suka tambaye shi ya ce eh sai irin ya musu kamar ya ba su like ci haka sata ransa sai ya ce amma haka ya sa hannu a wuya ya yi alamar di yanka ku zai yi ba ka gane yanka bai faɗa ba amma ka gane ko sai ya sa hannu a me a wuya ya me ya yi ishara ya yi gaba kawai ga ya ba sata ansa muhammadu yanka ku zai yi kaga ya tona asirin abin da ba a so ya tona ya je ya faɗi abin da ba a bashi izinin ya faɗa ba ya ce innahu zabh take yana yin wannan min faurihi take immediately shine min faurihi yana yin wannan abu yana nuna musu alamar yankan wuyan nan ya gane cewa kad khana Allah wa rasulahu yace to ya ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah dan ko ba haka akai da shi ba kuma kai ne a zo a yi magana ta sirri da kai ka tashi ka je ka tona asiri ka je ka faɗa kuma annabi yana raye fa ba mutuwa ba ka san ku duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa annabi ya ci amana a zamanin annabi ba ba ya kyale shi sai Allah dabtar da shi a kwarai kuwa ai da ya ga wannan tabar gada bai tsaya ko ina ba bai ma komo wajen annabi din ba sallallahu alaihi wasallam kawai sai wuce madina ya tafi masallacin manzon Allah yana zuwa sai je samu igiya farabata rabata nafsahu bi sariyatil masjidi igiya ya samu ya je samu irin fila din na masallaci ya daddaure jikinsa da shi ya tamke kansa a mutane suna ta mamaki suka ce wannan lafiya kuwa mutum ya zo da kansa ya zo ya ɗauki abin nan iya ya kansa a cikin masallaci kuma ya zo duk wanda ya zo ya ce na rantse da Allah kar wanda ya kunce ni sai annabi ku bari manzon Allah ya zo kunce ni da kansa ka ɗaure kanka kuma ka ce annabi ya kwance ka kun san me wannan wai irin yana yana regretting ne akan aikin da yi ya rasulullahi na kuskure na yi laifi na yi barna na saba alkawari na zo ma na ɗaure kaina ka yi yadda ka ga dama da ni ina neman afuwarka ka kwance ne. to kuma ya ce ya yi alkawari annahu la yadkhulu arda bani da abadan ya daina shiga ma garin wannan bani da har abada waɗannan yahudawa ba zai ma sake zuwa ba yayin da labari ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abunda Abu Lubaba yayi annabi ya ce da uhu ku kyale shi a daure kar wanda ikunce shi ta tuba Allahu alaihi sai in Allah ya ga dama ya fe masa ku rabu da shi ku banza da shi ku rabu ba ya ja ya daure kansa ba to ya aka yi wajen sallah aka ce wai idan za a yi sallah kun gani in lokacin sallah yi kamar yadda zo a riwaya sai i kwance kansa da kansa sai je iyo alwala ya kama ruwa iya alwala ya zo i sallah ana idar da sallah sai tashi annabi yana kallon sa ya dauki igiya tattamke kansa ina yana kallon annabi yana jira ka san manzo Allah ma fa lokacin in ya dake fa sai banza da kai Allah yana ganin sai banza da shi abin da zai masa shi kuma ya ce sai annabi ne zai kwance shi manzo Allah ya ce ni kuma bazan zo kwance ka akan me zan kwance ka ina jiran umarnin Allah akan ka kai ka san tsiyar da kai da ha'incin da kai amma ni ina so ku lura da namu malam ku duba yadda mutanen nan a da in sun saba wa Allah kun saba wa manzo Allah suke shiga damuwa ban sani ko kun fahimce ni damuwa in sun saba wa annabi suke shiga damuwa amma yanzu kai zaka waye gari a rana ɗaya sau nawa zaka yi abin da zaka ta sunnar annabi ko a jikin ka ma kana ji kai mala akwai kallo fa a kiyama inda kallon akwai matsala fa yanzu wani abu ne guda ɗaya cikin umarnin annabi ko ya keta guda ɗaya to yanzu ni da kai a tun daga safiya zuwa dare nawa muka yanka nawa muka kekketa umarnin annabi nawa aka saba kuma istighfari nawa kai ka da Allah yau astaghfirullah astaghfirullah guda nawa kai astaghfirullah wa natubu ilai guda nawa kai guda nawa nawa shaidan ya baka dama kai? sai ka tara mutum ɗari in ka ci wata watakila ka samu mutum ashirin ko talatin da Allah ya taimake ka fi ƙarfin shaidan suna samun dama a yini ɗaya su yi zaman isa gifari ɓaya dari Allah wallahi wannan ne da ake ciki tunawa ma ba za ka yi ba to ƴar ƙwaya uku ma da ake ta bayan sallafa farilla shedan ya fara hana mutane yanzu kana cikin sallah za a tabi goma ka waya so hankalinka gaba ɗaya yana kan miss call ɗinka kana yin assalamu alaikum me zaka duba miss call sai gub sai mutum ya tashi ya tafi sai fara dialing calling shikenan da masu amsa ma wayar a cikin sallah ma an kira an kira da Allah ya haƙuri ina cikin sallah ne aji <laughs> gafla kamar ba mu fa ba gobe gobe nan ko a kasuwa ko wanda za ga wani yawan nan akwai wannan an bugo masa waya duk waya da aka bugo inda yana sallah inda ya ji kirz miskul na sai ya dan bude ya duba ya haka ya ga wai sai ya mai da ita kir ya dan duba ya gani kir na akwai karatun da muke a radio freedom ranar lahadi din nan na yi bayani wani makamancin wannan wani daga cikin ma'aikatar rediyon ya ce yana saurara ya yi mamaki cewa a ce yanzu mutum ya karbi yana sallah ya karbi waya ya ce sai gashi a ranar ana gama program din ya je zai la'asar a masallaci na kusa da shi sai gashi ana ta masa waya da an bugu sai dauka ya duba yana dailin yana dudduba yana dudduba ana sallah an yi rukui sai ya mai da ita Allahu akbar ce in an dago sujada ya dauko waya waya waya waya ka ji wannan masifar wannan masifar wannan abar abin ya ba shi mamaki ba mamaki Allah ya gyara mana babu abun tausayi malam shi ya hana ka kyautata ibadarka shi sa akwai mutanen da ni burge ni suke malam in za ma su zo masallaci gaba ɗaya wayar ma ba sa ma tahowa da ita tana gida kai akwai wanda ko makaranta za shi ni akwai la malamin wani profesa ne da ya mana hadisi a jami'ar madina tun da nake wallahi ban taɓa ganin sa da waya ba mu gan shi ba wani ɗalibin da ya isa ce ma ya gan shi shi ne prof dr badr al-amma shafizahullah ba ka taɓa ganin sa da waya ba ashe shi ka'idarsa in zai taho aiki wayar ma gaba ɗaya baya da kota a ai za a ita neman ka ba a same ka ba to da da ba wayar fa ba ana neman nawa ba kuma a same ni duk wanda ya neme ni ya san in mutuwa aka yi dai ba dawo da ita zan yi ba in ma rashin lafiya ne ko na abu ne dai dole a dai asan yadda za a yi Ya ce shi ko wannan aikin ka'ida ce ya dauka yana ganin yana aiki ya dauki waya ta minti ɗaya minti biyu wannan lokacin yana karanta da ɗalibai yana jin tsoron kada Allah ya tambaye shi wannan lokacin ai ba nasa ba bane an sai lokacin ku ji ka'ida ba wannan lokacin an sayi lokacin to da ka ware ka karɓi waya a wannan lokacin ai kaga bukatar ka biya ko so gaba ɗaya ma kashe ta yake bata a gida in ya ɗauka sai in ya dawo daga aiki ya gama aiki kana jina to sai zo ya ɗauki wayarsa in ku yi shiga mota in za ta yi rangin sau ɗari biyar yana kallon ta ba zai ɗauka ba shi ka'ida ne baya ɗaukan waya na tukan mota akwai malamin mu da na sani malam wallahi idan ya zo ofis ko biro na ofis biro na ofis to baya aikin komai da shi sai aikin ofis idan wani ya zo ko zai rubuta mai takarda ko na sauransu in ya ɗauko biron ofis sai manta a wannan abin ai bai shafi aikin ofis ba sai ya zaro biran aljihunsa da shi zai amfani da shi malam ba ku fahimce ni ba ko me dalili ya ce to ai wannan ai ba nasa wani ai na ofis ne so yana jin tsoron kada Allah ubangiji ya tambaye shi a kiyama ya yazo zo ya aiki da wani abu na ofis akan bukatar kansa shi wa wana tubu إليك ku guri barin ba ku tarihin tafawa balewa an san tafawa balewa ko? suna cikin manyanmu na arewa masu kishin al'umma su da addinin su daidai gwargwado da iya dan abin da Allah ya sanar da su lokacin yana lagos a matsayinsa na shugaba jagora wannan wani dokta ne yake bani labari a jami'a kwanan nan wato a waya ne haka sai na ji suna sa turancinsa ka duba yan boko madaktocin nan suna sa turancin tafawa balewa suna ji suna correcting din wallahi idan ka je na turanci ko ba ture ce. wato shi na jin ma kamar turancin masu suka fudda shi bakin salika taisa mahaifiyarsa tana son ganinsa daga bauchi yana lagos tana son ganinsa aiki na al'umma ya hana shi ya samu lokaci da zai je ya ganta kafin ce ni ta daɗe bata gan shi ba ta ce ta san halin ɗanta mutum ne mai kula da aiki da zai yadda ya bar aikin al'umma ya taho nan ba sai in ya tabbatar ya samu hutu yana ta aika mata ke haƙuri ma mazan zo ke haƙuri zan ayyuka sun yi yawa yau ya yi baki yau aikin ofis yau kaza yau kaza bacci kawai ke kai shi gida but ya yi dominating kansa ya bauta wa ƙasa ya taimaki al'ummashi, shi tsohuwa dai ta sa dai aka kawo ta lagos da ta dai lagos din ta zauna a gidansa kwana ɗaya ta gan shi ba kwana biyu ta gan shi ba kwana na uku ta gan shi ba aka gaya mata cewa ta zo ya ce to a ce mata sannu da zuwa a yi masa afuwa zai zo lokacin da zai zo ya ganta ita kuma ta yi bacci shi kuma ba zai je tashe ta tana bacci ba sai dare ta yi haƙuri ta yi haƙuri tunda ba wani aiki take ba wani abu ta zauna cikin abin nan shi kenan um, odilansa ko irin na kusa da shi din nan wannan personal assistance nasa ko wani abu da zan iya cewa yake cewa ranka daɗe hajiya fa ta daɗe kwanan ta uku ya ce wai wai wai wai haƙuri insha Allah zan yi ƙoƙari saboda ta zo a gabar lokacin aiki ba lokacin weekend ba ya ce to tabbas zai zo ya ganta ba ta haƙuri ita ma kuma bata damu ba saboda ta san tarbiyyar da ta masa yi ta ce karfa ku damu take ga mutane gida ni ba wurinsa na zo ba na zo na ga jikoki na yau kuma ga 'ya'yanta ga jikoki ta gansu shikenan in takaice muku dai bai samu ganin ta ba ta ce to su da mun san mutanen da inda ta kwana uku fa bakunta ta zo wara ta kara kwana ba kuma ta ce za ta koma gida koma gida in ya samu lokaci ya je a ba komai ai zai je ba komai ba ta damu ba ta ce a ce masa tana gaishe shi tana masa fata alkhairi kaza kaza kaza da sauransu tayi da ta zo za ta bi bai sani ba bai san za ta tafi ba to sai ɗaya daga cikin yaransa sai ya ɗauki wato jirgi na ofis ɗinsa na gwamnati kamar ka ce presidential jet ya ɗauke shi aka yi foilin ɗinsa aka ɗauki direbansa na jirgi da in zai tafi a kasashen waje ko ramu shi aka ɗauka aka taji jirgi aka yi komai aka ɗauko tsohuwan nan aka me aka sata aka je aka kai ta aka sauke ta aka dawo ya gama aiki ya shirya ya je zai je ganta sai gabata ce ina momi na take sai aka ce ranka daɗe kai hakuri ta tafi ta tafi ci ya kai ta tafi Ci ita ce ba komai aiki ya ma yawa ba komai ka samu lokaci ka je ya bakin shi ya ci abin ya ce to ba ba ta kuɗin mota ba ban yi komai ba da sauransu sai irin abin nan birgewa sai aka ce a ai wani wani ai jirgin ka ma yasa aka kai ta yace jirgin wa jirgin <laughs> malam ta fa balefa jirgin wa jirgin jirgin ofis ce eh idan aka samu mai da aka zuba ce wallahi a cikin kudin a ofis na gwamnati aka ba ya ce wa ya sa ka wa ya ce ka ya ce ah, a ka ne ranka daɗe ya ce to ai wannan jirgin na aikin gwamnati ne wannan kuma mahaifiyata ce gurina na ta zo ya ce to lalle a yi mun lissafin a je a mun lissafin nawa ne tashin jirgi tashinsa irin wannan jirgin in ya tashi daga nan ya je bauchi ya je dawo nawa zai ci daga kudin jirginsa a kudin mansa da kudin sabisinsa ɗinsa nawa zai ci a bari a bari ya ce ai ba kudi na bane aka buga masa lissafi malam ya ga kuɗin huge amount ya ce to gaskiya bai da kuɗin da zai biya wannan so sai dai su raba gida biyu shi wancan da ya je wannan aikin ya taɓar gaza za a rinka zara a cikin albashinsa shi ma kuma ta fawa balewa duk wata za a rinka zara a cikin albashinsa sai an biya wannan kuɗin ko yau ka je ka karanta a tarihin ta fawa balewa za ga wannan magana haka aka yi din kuma wallahi sai dai ya biya wannan kuɗin ta fawa kwalewa faɗan nan bauchi ne faɗan uwanka ne mutum a nan bauchi fa bauchi ta fawa kwalewa a nan yan arewan gaskiya ke kenan zahabar rijalu wa turikan ko zahaban nasu wa turikan nas eh ai na ai maza sun tafi malam mutane sun tafi to kaga irin wannan abun shi ya kamata a rinka tara manya-manyan gwamnonin nan da shugabannin nan da wane ne da wane ne da ministoci da yan majalisa na ana karanto musu wani tunda ba sa san aya ba sa san hadisi to a dauko musu tarihin waɗannan mutane yan ƙasar su yan garin su in aka dauko ma tarihin wa haka ne ku rinka karanta tarihin waɗannan ko dan wato dan dan mutum ya zama yana da wayewa ka fahimta da gane ita kanta rayuwar ka ga dan uwanka ne dan kasar ka dan al'adar ka addinin ku ɗaya ɗabi'ar ku ɗaya ga irin yadda irayu to ballantana kuma aka ce masu habbai ko aka tsalla ko aka ce masu annab sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kun ga in kun lura da wani abuwa abuwa sun canja to da ku suka canja nan ku yanzu kuke mamaki to shi yasa kuma mu ma wahalar take karuwa Eh, shi sa wahalar take me take karuwa take karuwa muna neman Allah ya mana afuwa manzo Allah ce ku rabu da shi sai hin Allah ya karɓi tuban shi ya tashi ya je ya sallah ya dawo ya daure kansa daga baya Allah ya saukar da tubansa ya ce an yafe mashi wa Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya same shi da kansa ya kwance shi yace tunda Allah ya yafe maka ni ma na yafe maka ya kwance shi da hannunsa ba cewa yayi wani ya je ya kwance shi ba da kanshi ya je ya kwance shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma suka sauka akan hukuncin annabi din tunda ya tsare su bayan da za su yi ba dole su yadda da abin da yanke musu hukunci ba sun karya alkawari niyyar su ai su je su halakar da shi su kace shi ko to to shi kuma yanzu ya musu hukunci kabilar aus suka tashi suka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam irin neman alfarma ya manzan Allah ga abin da ka aikata wa banu kainuka wasu yahudawa ne su ma yace suka ce kawayenmu ne yan uwan kawayenmu ne ko abokananmu na khazraj nabila khazraj waɗannan kuma banu quraiza mawalinmu ne bayanmu ne ka kyautata musu ya manzan Allah a sauƙaƙa musu hukunci ya rasu Allah sai manzan Allah ke ce alatar zauna an yi hakuma fihim rajulan minkum rajulan minkum to tunda ni yanzu hukunci na kuna ga zai yi tsanani ko ko hukunci na ya tsanani to ku zaɓi wani mutum daga cikin ku ya yi hukuncin ni na yadda ka duba fa ba kun zo kuna neman alfarma ba kun ce kaza kun ce kaza za ku yadda wani daga cikin ku ha ya yi hukuncin mana wani daga cikin ku ya hukunci a kansu me ya kamata a yi musu hukuncin waɗannan mutane suka ha'inci ba suka ha'ince mu suka ha'inci Allah suka ce mun yadda ya manzo Allah malala ce to ga can Sa'ad ibn Mu'az Sa'ad ibn Mu'az babban sahabi kenan musulmi shugaba jagora shugaban kabilar Aus kun yadda a matsayinsa na shugaban ku jagoran ku Ke hukuncin suka ce sun yadda radina manzo ya aika wa Sa'ad bin Mu'adh ya ce a ce ya zo a lokacin yana Madina bai samu fita wannan yaƙi ba saboda ciwo yana da rauni a jikinsa an je yaƙi an man masa rauni yana jinya a cikin masallaci ma aka yi masa hema annabi ya ce ku masa hemarsa ɗakinsa ku fitar da shi daga gidansa ku kawo mun shi masallaci a kafa masa abin kwanciyarsa ya rinka zuwa ina gai da shi kullun in ji annabi haka aka kafa masa hemarsa a cikin masallaci riwaya aka ce jini malam kana ji ko jinin ciwonsa jini da ya je yaƙi jinin na yaƙi tsayawa sai ya cika heman nan har ya gangaro har cikin masallaci idan ka zo karkashin himar za ka rinka ganin jinin sa'ad ibn mu'az ya ratsa himar ya fito ta cikin ta karkashin abin da aka rufe ya shigo masallaci yanzu daman ina da zubar da jini Shi ne malamai suka ce aka yi hukunci bukhari ya ruwaito hadisin babin da ke magana akan halaccin yin jinyar marar lafiya a cikin masallaci ya halatta mutum bayi da lafiya a zo a masa jinya a cikin masallaci kuma in ma da ta kama yana zubar da jini ba haram ba ne yan uwantaka ne a taimaka masa a gan shi a yi masa addu'a malam bai samu ya warke daga wannan ciwon ba haka ya mutu ranar da ya mutu manzala bai san ya mutu ba sa'ad bin mu'ad kawai annabi yana zaune a gida sai ya ga Allah ya buɗe sama mala'iku suna saukowa sahu sahu kaji waliyan Allah wanda su ya kamata a ce a maulidi ana karanta tarihinsu in ya halatta a yi maulidin ga waɗanda suke ganin za su yi ko ba ka bani ba maza Allah ce me faru ne yau na ga mala'iku suna ta saukowa madina sai aka ce ya manzan Allah ai sa'adu bin mu'az ya rasu ya ce sa'adu ya rasu yace tilka mala'ikatun nazalat li jinazati Sadi bin mu'adh yace ai waɗannan mala'iku ne suka sauko daga sama dan su halarci jana'izar sa'd dan Mu'azu. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaji wasu bayan Allah da in sun mutu mala Allah yake saukar da mala'iku su halarci jana'izar su saboda tsabar manyan bayan Allah ne makusanta Allah Allah ya amintu da su Allah ya yarda da su Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nastaghfirullah muna neman afuwarka ya ubangiji ka samu cikin bayinka na kwarai ce mala'iku ne suke saukowa tsagu tsagu dan su halarci janazar sa'ad dan mu'az kaga waliyin Allah na hakika bayan Allah na kwarai amma yanzu wannan subhanallah ko islamiyya ma wasu ba sa isa sunan shi ne a ɗauko tarihin wasu a zuwa ita fada waliwa ne ya yi kaza abin yana da ɗan dogon carbinsa yana da yar barewa yana waye waye shikenan ga wanda ya kamata a koya wa mutane tarihinsu sahabban annabi to matsalar shine su wanda ya kamata su faɗi tarihin sahabban a irin wannan tarurruka na yanzu in shi'a sun musu wayo sun karbe harkar maulidin sai su zama 'yan kallo malaman nan sai a kira su a zo a yi taron maulidi amma 'yan shi'a su zama pioneers a wurin taron so kawai sai a basu da taliki sai an gama zagin sahabbai sai a zo a basu taliki yanzu haka ake yi kuma 'yan shi'a duk inda za su yi taron maulidi damar ka'idar su ba sa wa'azi biyu a gari ɗaya duk da za su yi wa'azi to duk garin gaba ɗaya duk jihar kuma kuma kowa sai ya zo shi yasa ake ganin kamar sun fi kowa yawa a yanzu kaga ku unguwar ku za ku iya yi wani yana yi a can wani yana yi a can wani yana a can to su dabarar suke yakin da suke na zamba dan su yaudari jahilai to tun da yamma tun da za a zo a samu katafaren fili a ɗauko kayan kiɗa a zuba saboda sun san samarin mu suna son kiɗa yaran mu yan mata da maza suna son kiɗa to sai a zo a kafa kayan gida a fara cashewa tukunna a zo a sa tutoci duk wanda ya ga tutar zai tsaya na kallo ko ba ka ne na san mutane an ce a Kano yake amma akwai ƙauyenci wallahi talla wani wasu 'yan ƙauye ma wallahi sun fi mu birnin ta Allah tuta ɗaya yanzu kana kafa tuta ana sai wani ya tsaya da mota ga ana ta bugawa tutar bai wannan haka ki, na ruwanka da wannan tuta ana ta buga masa hanya to sai su yi wannan to malaman da ake gani malamai ne masoya Allah din waɗanda ake ganin su ne muhammadawa mabiya manzo Allah masu zikiri masu ko masu kada ganga ko ma mai tsime dai to sai a zo a kira su sai su su zuga matsagin sahabbai su kuma sai a kamba masu mun ji daɗi walan wani ya zo masoyi manzon Allah sai a yi kabbara Allahu akbar muna tare da shi ɗari bisa ɗari bayan ba an gama zagin sahabbai sai a bashi kuma sai a ce zai taligi haka suke yanzu duk shahararrun malaman nan da suke zagin sunna a garin nan a bid'a suna na yanzu duk taron shi'a da ake na maulidi da su ake ana zuwa a zagi sahabbai da su don ku gane su suna da alaka da shi'a sosai yawwa to da ya kamata a ce an ware lokacin in ma a ce za a yi maulidin a dan samu tarihin irin waɗannan mutane a faɗa a sa mutane su kuka a ƙara musu tsoron Allah to sahabban yanzu waɗannan ashar ake dura musu ana zagin su irin waɗannan bayan Allah la'anta su ake yanzu a garin nan yana saboda kiyama ta kusa tashi kuma ɗan garinka makocinka ɗan unguwarku mutum irinka kalar ku ɗaya yaren ku ɗaya komin ku ɗaya sai dai kawai makomarku ba ɗaya ba masifa kenan to wannan sa'ad ibn mu'ad saboda matsayin sa ya koyan uwana darajarsa da sa a matsayin sa shugaba annabi ya ce ni na yadda ku je ku kira shi ya zo ya yanke hukuncin da ya ga dama na ba da dama suka ce kadar dina manzo Allah ya aika kira shi yana wa kana fil madinati lam yakhruj ma'ahum li jurhin kana bihi bai fita tare da sa manzo Allah saboda yana da wani fa Bahimaran himaran ko fa urki himaran aka ɗora shi akan jaki Allahu akbar akan jaki jaki da kake gani sai da aka dora shi kisa ya zo fa urki ba dan bai da lafiya ba zai iya hawa ba a kakkarye yake da jikinsa duk a face jini to amma dole ya zo tunda annabi ya ce a ɗauko shi a zo da shi za a yi wa mutane na hukunci kar kuma tafi an kewaye su yanzu ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna ganin sa fa ja'alu yaquluna له وهم كنفتاه يا سعد أجمل إلى مواليك suna gefensa suna gefensa suna cewa ya sa'ad ya sa'ad annabi ya ce za ka yi mana hukunci ka kyautata wa mutanenka ka kyautata wa mawalinka mu mawalinka ne ka taimaka ba sun fihim fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad fihim litusina fihim annabi ya sanya ka zama alkali dan ka kyautata ne wa huwa sakitun bai yi magana ba ah, bai san makircin yahudawan ba ne ya sani kawai kula su bai yi ba duk wannan cin hancin annabi ya mutunta ka annabi ya darasa ka kai ne alkali dan kai adalci dan ka sauƙaƙa ka tsananta ka san shi sharin bai hude. lokacin da ka sake masa mara ka sauƙaƙa masa lokacin zai daɗa kafuwa kuma ya illata ka la yarji ilayhim shay'an bai ce musu komai ba walamma aksaru alai yayin da suka tsananta musu suna ta magana suna ta magana qala laqad ana li sa'adin alla ta'khudhahu fi Allah lawmata la'im yace to yau ina sanar da ku lokaci yayi wa sa'adu ni sa'adu lokaci ya zo min da wallahi tallahi ba zan ji tsoron zargin mai zargi wajen tabbatar da gaskiya ba ke ka kuyi tsammani kun zo kun gaya magana kun bani cin hancin zance kun ce kaza kun ce kaza kun ji abin da ya faɗa to malam haka ake son ka malam duk inda ka samu kanka ko me suka baka sun baka kujera sun baka matsayi sun baka mulki sun kai ka maka sun baka filaye abuja sun jawo ka da kai ake komai kune na gaba gaba in za a bude kune na masu budewa in za a rufe kune masu rufewa ana haska ko ana ganin ku ga ku mutanen ga ku ga waye duk sun maka kaza yayin da gaskiya ta zo to samu dama ka fede ta kurum to sai ka fi daraja a idan su kuma a wajen Allah kuma a wajen al'ummar da kake jagoranta amma matukar wannan maikon zai ɗauke ka ka tuna da maikon da ake baka ka kauce wa hukuncin Allah ka yi musu abin da suke so su ji daɗi to ka saya wa kan ka kaskanci da kuɗinka ka lale to zarta kuma ta tabbata gare ka ila kiyamisa shi kuma mutunci ma shi ce madara ne yana zubewa baya kwasuwa duka bai kasuwa wani har abada cike nan zancen ka ya kare to kuma yanzu daman suna yi su baka su baka su baka ka ci dan ka zo musu aiki kai musu aiki eh ga ta nan tana nan wallahi tallahi ba za su faɗu ba ba za ta faɗu ba in dai ka ci ka goshi kam ai ko wallahi ba ta faɗu ba ai su tsiyar kuɗin haram kenan in dai ta ciwu suka ciwu suka ciwu to ba su bar kai motsi ba hmm. mai dan dama dama wanda ya fi kowa sauki shine wanda zai shiru bai ce komai ba wanda ya fi kowa hadari kuma shine zai zo ya gyara kana gani zai kauce wa gaskiyar wallahi gashi abu fa malam fari sale ki sai ce baki ne ko ne ba gane ba ai baki ne la ilaha illallah Allah ya tsare mu ka kiyaye fa dan yana gabanka ka kiyaye ka kiyaye za a iya daukan ka wata dama ko a wani ofishi ko wajen wani aiki ko wajen wata sana'a ko wajen wata mu'amala ka tsaya akan gaskiya yanzu dai kun gadi kaka sara kaka ga sunan an ritsa annabi ya ce ku zaɓa ba shi ya zaɓa ba aka kira sa'ad suka ce sun yadda da shi aka ba wa sa'ad cin hancin zance aka yi ta yabansa annabi bai ce komai ba to lokacin yake cewa to jama'a fa ku sani yanzu shekaru da gogewar rayuwa ta isa wa sa'adu dan mu'azu wallahi bai jin tsoron zargi mai zargi kasa akwai lokacin da ya kamata a ce in ka kai ka nuna ya kamata a ce ka fi karfin ka ji tsoron zargin wani kuma to me kake jira a duniyar ma me ta saura maka faɗi gaskiyar ka ka huta kawai amma an girma ba an girma ba yayin da suka ji wannan kaga wannan maganar malam fa ta karya gwiwa ce falamma sami'u zalika minhu raja ba'dhum ila madina ai wasu suka koma madina fana'a ilaihim alqawm aka je aka fara yan girajis da yan surutai in ba sa ba mutumin nan ba zai rashin mutunci in ba <laughs> zai yi kaza zai kaza فلما انتهى سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه komo ila sayyidikum fa anzilu ko komo ila sayyidikum yayin da ga sa'adu ya taho ya tinkaro manzan Allah sai manzon Allah yake cewa sahabbai ta shiga can shugaban ku ku ta shiga can shugaban ku ku tashi ku je ku sauko da shi ku kula da wannan hadisin malam hadisin yadda yake komo ila sayyidikum fa anziluhu ne yana tahowa tunda shugaba ne jagora babban mutum ne ana zaune da annabi ya tunkaro sai manzo Allah ce to ku tashi ga can shugabanku ku je ku sauko shi daga kan jakin da yake kai shugabanku ne ku bace shi ya sauka da kansa dan bai da lafiya haka hadisin yake to amma wasu suna kafewa da wannan hadisin na nuna halaccin wai idan ana zaune in wani shugaba ya zo kowa sai ya tashi ya miƙe to wannan kuma rajihin magana malamai suka ce haram ne yana eh, ba a tashi don wani ayi wa qumu lillahi qanitina Allah ake tashi mawa wannan abin da ake ana taro ko wani gwamna ya zo ko wani ciyaman ya zo ko wani majalisa ko wani basarake ya zo ko wani abu ana taro yana shigowa kowa ya tashi tarkwai a mimmike sai ya zauna sai kowa a zauna wannan haram ne ba a tashi don wani dan adam mai bawali da gudawa inda za a yi wani annabi ake yi kamata yau ko to ba a yi shi ma ba a mai shi ma ba a masa to hadisin ba kumu ila sayyidikum bane kawai kulu kumu ila sayyidikum fa anziluhu ne akwai eh eh wannan ai falamma anzaluhu wannan ci gaba ne da zance shi yasa ai zai nuna maka fa anziluhu ne falamma anzalu yayin da suka saukar daga shi daga kan jakin kenan ba ku tashi don ku girmama shi bane ba qumu ila sayyidikum fa akrimuhu bane ka gane qumu ila sayyidikum fa anziluhu ku tashi ga can shugaban ku sauko da shi kaga ba ce akai su tashi su miƙe cirkwai cirkwai ba an taɓa gayyata ta wata laksha a wata a wani wuri haka to akwai wani babban mutum da zai zo to kuma tun da muni ni ne zan yi wa'azin ni ma dai na ci alfarma aka sani a high table dan makalan ma a sama to shi da yan tsaronsa ni ma da nawa yan tsaron mutanen kenan ahalul hizbati ba yawa to shi nasa da bindigogi mu kuma namu akwai dai karfi akwai sunna kuma eh an zo an tsatsaya an shigo na shigo muna zaune haka mai gabata na gabata to sai shi babban mutumin sai ya zo ba sai na faɗi kowa ba ba bukata sai ya zo kowa sai tashi na ce ta yau yau za a aiki da karatu kenan Allah na ke ga kowa ya tashi gaba ɗaya aka tashi a wurin ni dai ne zama na na dace kurum mutumin nan zo kuma kusa da kusa za mu zauna gaisa ana ta zuwa ana gaisuwa ana ta zuwa ana gaisuwa ana ta zuwa gaisuwa tun dai zauna harara ta yi iya ta kallo na wannan waye wannan mutum ma'ana waye wannan ni duk an tashi mun shi gani yake kaman ko na wulakanta shi ko na masa wani bai san kuma ni ni lahira ta nake dubawa a kwarai da gaske haka kurin a taron iska ni ba naira ɗaya za a bani ba komai ba kawai daga yarwa na je in faɗi karmar Allah kuma in je in ta bargaza ai wanda ka dan miƙe kamar ko ruwa zaka kama ko wani abu kai gaba wallahi ya zama na shi dai bai mun gaisuwa bai ce mu assalamu alaikum ba to ni dama naga da naga yana tara na ga makar ma yazo mu lakanci yawwa kawai nema ne banza da shi na kyale shi to ni ma na san ina da abin da ya kamata ya ce mu assalamu alaikum ko ko shi dai ma na sai na ritaya ni ko ba na ritaya <laughs> Allah kuwa a gama gabatarwa aka kira ni in zo na yi wa'azi na tashi na miƙe ni ma na baza babbar riga ta na yi wa'azi na lafiyayye na isar da sako kallo na aka yi aka gama ina gamawa ko zama ba ne ba kurin nan yau yan hizba alama na ce yalla mu tafi kurin na gangara ne tafiyata Allah ya muke ni to gaskiya in gaya muku ana tana iya ritsawa da kai ko a wurin aiki kana jina ka daina zama a gaba Allah ko wurin aiki ko wani taro ko na siyasa in kuna zuwa ko wani abu kana da aƙida kai kafance wannan sun zo sun miƙe ya za ka yi in za ka iya dakewa ka dake kai zaman ka ku kaɗan sun kuya kamar kana gyaran takalmin ka haka <laughs> Allah kuwa <laughs> har su gama ka dawo ko ba gama ne ba in kuma za ka iya dakewa ka dake kurin ka riƙe wayar ka kamar kana an daddana ba kama san an tashi ba irin a matsayin ai ba kama san an tashi ba to ba wanda ya sai ma magana a yi akwai wanda zai zo ce tashi a babu shi to anan ake ganewa dakiyar in ko ka san ba za ka iya ba to kullum ka rinka zama baya kaga kana baya da ba ka tashi ba so gaskiya malam wannan wani abu ne wanda yake na da yar matsala sai an yi da gaske an dace in mutum ya ga akwai mushkila za a bashi kwairi <laughs> Allah kuwa dan akwai wani sai a bashi kwairi in zai ma sanadiyar hanyar abincin ka to ya kai sai ya yi kurum amma ni ka ba wani wanda zai ban kwairi wanda ni daman ba aikin aikinsa nake yi ba wallahi malam duk haram ne idan alkali ya zo kotu kotu kowa ya miƙe shi dan wa malam kaga ashe kuna dan taba wa kotu mako wai ai wai dalibai ko dalibai a makaranta duk haram ne la ya juz ai suna ai haka suke muku wala bai halatta ai malam inda aka ci gaba suka waye ai ba sa bari yara suna yi ba daidai bane ba daidai bane wai yara wai dan malami ya shigo kowa ya tashi ya miƙe ko ba primary ba ko ko elementary ko nazari ko wace ce duk abu guda ɗaya ne ah, to malam yanzu in ku ba ku gyara ba a yanzu as primary source misali to shi za gyara ku hana kawai malami ya zo ce assalamu alaikum ko good morning sa shikenan suna zaune ma eh daidai ne to amma ka koya masa ce daga yau in nazo duk wanda ya tashi na zane shi shikenan ka kafa doka man nan zan tsaya ma la uku wai Thank you. kamar ya kamar ya alƙali sa tsare ka ku tsaya ku yi magana ta Allah kun ga ba san zuciya zai kawai dan ka zo kotu kawai daga zuwa kotu in baka tashi wa alƙali sa tsare ka sai sa tsare ka Allah mana me court contempt contempt contempt contempt ya karye dokar kotu yana ciki rashin tashi eh amsa waya tab ya tura shi kurkuku <laughs> to Allah sawai to to Allah sawai in kenan idan akwai abin da yake larura ne ai ba yanda za ka yi amma me yasa za ka shigo kotun ya eh, lokacin kafin ya shigo ka bari sai ya shigo mana ka shigo sai dai in ya zama maka larura watakila kai wani wakili ne dole kana wurin tami haram ne haram ne haram ne wai wai wai in ka shiga sai ka zo ka yi wa alƙali gaisuwa ka sun kuya ko wannan din maguzanci ne wallahi da yahudanci malam akan me Allah ne fa ake sun kuya mai ba gashi muke warku'i mai sujada ba ga hadisi nan fa yana nan cikin Imam Nawawi ka shi Riyadu Salina daidai al-inhina in an zo gaisawa da mutum a dan sunkuya na ga jabarka da yamma dan sunkuya na haram ne fa la yajuz wai me yasa mutane za su yi ta tsarkake dan adam ne kamar da suke tsarkake Allah abinda aka ce assalamu alaikum assalamu alaikum barka da yamma ina gajiya lafiya ka dauka ga wannan hannun a sama shikenan kar ka yadda wata gaba ta nade saboda girmamawa wani wannan shine shari'a ko ku yadda ko kar ku yadda ko ku ji daɗi ko bara ku ji daɗi ba ita ce gaskiya kwaya daya al'ada an saba ana nannadewa ana sunkuyawa ana durkusawa wannan kuma wani abu ne daban amma in dai babin shari'a ne hujja da dalili la ya juzu a kotu ana yi wane ne damun tun da ba a kan addini suke ba amma alkali ina ganin wanda ya karanta addini ya san malam kowa kaji ai a duniya dai kaga ba wanda kai annabi ko Kafin ce ni to ba wanda ya taba zuwa gaida manzo Allah ya durkusa ko ya sunkuya ko ya nade masa to dan me zaka je gaida wani alƙali sai ka nade kuma ba wanda ya zo gaida manzo Allah aka zo dan ya zo ya tashi kowa ya tashi ya miƙe shi zama ma yake a tsakiyar su ma yake zama mu kuma an ce mai koyi ne da shi ka san fa an ce da man zamani in ya zo karshe. addinin nan riko da shi kamar ka riko da shi. haka za ka rufe ido kai hakuri ka rike gaskiya ka yi abin da in ka yi shi akwai hujja a wajen Allah kar ka yi abin da in aka ritsa ka wajen ubangiji malam ba ka iya ba da ansa ba amma wannan al'ada ce ta dulmiya ta dulmiyar da abin har ya dawo kamar shari'a kamar addini amma ba daidai ba ne kowaye ko ɗanka ne da ka haifa ba ka da dalili hujja da za ka ce in ya zo gaishe ka sai ya durƙusa a ƙasa al'ada ce kawai ake yi gargajiya haka ake amma addini assalamu alaikum assalamu alaikum shi yasa ma annabi ya faɗi basa duk wanda ya mika hannu wa dan uwan shi suka gaisa kafin su rabu ma Allah ya yafe musu zunubin su ina mika ma hannu assalamu alaikum assalamu alaikum muka yi musafaha Allah ya yafe mana dan nuna ainihin wato basa da amfanin ita yin musafa amma yanzu akwai waɗanda sun kai matsayi ma ba amma mika musu hannu kuna lafiya haka rayu ma lafiya ne lafiya ya al'amura to an gaishe ku an gaishe ku an gaishe ku <laughs> ba sai ka kashe ta ba na ma gama dan na ji kana ta kashewa nan zan dakata yan uwana saboda ƙurewar lokaci idan mun zo wani sati insha Allah sai mu dasa A ji me ya faru kun gane kun rike alamar wurin ku umu ila sayyidikum fa anzilu za mu tashi سبحانك اللهم وبحمدك an la لا illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام alaikum wannan ba wani yake cewa ah, da Allah a karmukan jan baki da ake ana karatun ƙur'ani ana tafsirin qur'ani wani yana jan baki wai wasu yan bid'a sun ce wai hakan ma bid'a ne ba mamaki dan saboda da haka hawa mota ma sun ce bid'a ne ai jirgin sama ma bid'a ne lasfika ma a masallaci bid'a ne saka babbar riga ma bid'a ne saka hula ma din wannan da muke karyawa bid'a ne me dalili suka ce ne bid'a ne so ya kamata mutane su gane mai ta'arifin bid'a mai ake nufi da bid'a in mutum bai gane ba zai tara gaba bid'a fa shine a kirkiri wani abu a addini a kirkiri wani abu a addini wanda ba shi da asali ba yi da asali ko ta kusa ko ta nesa sannan a shimfiɗa masa wani lada na musamman ko wani matsayi na musamman ga wanda ya yi shi shine man hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad a addini waɗannan abubuwan da aka faɗa ba abubuwa ne na addini ba hawa mota saka babban riga hawa jirgin sama da speaker saka tayar siminti a masallaci wani ne wani ne ko tuka keke duk babu a zamanin annabi wasu abubuwa ne misali na jin daɗin rayuwa kawai in ga dama kai yayi in ba kai ba ya yi yanzu masallacin da muka yi sallah ba fanka ba spika ta yi an taba cewa masallacin da yake da spika da tayin da fanka ya fi lada an taba faɗa haka kuma an taba ce maka an zo karatun alkur'ani tafsirin qur'ani in ba a ja baki ba bai yi ba ko kuma wanda aka ja baki shine daidai shine wancan kuskure kuma yanzu karanta alkur'ani mutum ya zo ya karanta alkur'ani <laughs> wani ya zo ya fassara shine wannan shi ma bid'a to ta ina bi da karatun qur'ani dai yana da asali sai an kama hujja da dalili ba akwai abin da ake ce da shi masalih maslaha wani abu mutum yana idan ya taimaka masa samu sauki lokacin da malami ya ce wani karanta mun qur'ani ka ja mun bakin fassara akwai malamin da za ka ga bai da sauti mai kyau wajen karanta ƙur'ani amma mai jan bakin yana sauti mai kyau kuma shari'a ne a karanta ƙur'ani da sauti mai kyau da tajwidi mai daɗi wa rattil ƙur'ani tartila ka fahimci wannan yawwa ɗaya kenan wani kuma kawo ayan tiryan tiryan baki da yana fassara ta ba zai iya kawo ta gaba ɗaya ba dole ne mu ce muku da Allah ma da zai agaza masa to wannan ana yi tun fil azal salafu salih magabata na kwarai suna yi su karanta qur'ani ko su fassara da kansu ko wani ya karanta a fassara to me ne bidiyar a ciki idan mutum yana make-make ya rasa inda zai kama sai kuma ya je ya biyo wasu abubuwa yana ta kuma yanzu wannan in ya zama bidiya sai su daina bidiyo inda suke yi kaddara an ce bidiya ne a daina to su kuma bidiyo inda suke za su daina ne daina za su yi ba ɓata lokaci ne kawai ku daina sauraron irin wannan ja kai Allah ya sauke gaskiya dai kwaya da ce mutum ya kokari ya bi ta kawai ya huta yanzu akwai fa cikin irin waɗannan fa masu cewa wai bid'a ma wai kiɗa shine bid'a kiɗa wai shine bid'a ma'ana irin su ban mali irin su shata irin su dan kwairo irin su dan anace irin su wani wai waɗannan wai shine wai bid'a haka ba suke fassara mutanen su to wannan ya aka yi zama bid'a wannan abuwa yanzu dan kwaro ya taɓa zuwa ya yi waƙarsa ta kwairansa a kan matsayin addini Wajen su kawai ke nema da al'adarsa kawai ba wai dan halal bane ba ba amma bi da alaka da bid'a Allah ganar da mu wannan ce da Allah malam ka ƙara mana bayani akan yadda annabi yake yin sallah domin na ga mutane da dama suna yin sallah yadda suka ga dama to karam kallah wannan kam karatu ne an yi mai tsawo na shekaru ma yadda annabi yake sallah na yi bayanin sallar annabi sallallahu alaihi sallama shekara wajen biyu muna yi mun sauke littafin sifar salatu nabi yana nan kuma ko tari ne a cikin yayi yana nan an yi rikodin yana nan usman bin affan sai ka je ka ba dan memorin ka sai su ɗan loda maka za ka je ta complete gaba ɗaya in na kallo ma kake so ma a aikace ma dai gashi na akwai yanzu kaga nan baka faɗi wani wuri da ka ga ake kuskuren ba yanzu ya zan yi in yi bayani yadda annabi ke sallah tun daga farko a ƙarshe a yanzu a nan gurin saboda tsabar ka samu malami arha kyauta neman ilimin kake da gaske je kaka nemo kawai dan memory zaka bar allo da amma kana zaune kana ji kyauta ba shi kenan ba haka wani ya rubuto takarda ga ta nan ta wani college akan rabon gado wai wata mace ce mijinta ya mutu kuma babu ɗa a tsakaninsu sannan babu da a tsakanin su sannan kafin mijin ya rasu ba shi da iyaye so ni a ka'ida ta gaskiya ba a fiye rubuta mun takarda ta rabon gado kurin in raba ta a haka ba saboda yanzu haka ba mamaki akwai wasu magadan ba a faɗe su ba yanzu kaga mamaki yana da kaninsa ko yayansa uwa su ɗaya uban ɗaya kuma ba mamaki wani mai hamshakin mai kuɗi ne kawai sai yanzu in ce misalin ta ɗauki dukiya ko ta ɗauki kaza kuma alhali akwai wasu ba a faɗe su ba sai a ɗauki kasar ɗin ko a ɗauki bayani yanzu ya zama hujja wani malami ya ce kaza za a ba so yani irin wannan da ake yi sai a kawo sai ka zo ka sami ni rabon gado ai ba wasa bane ka bugo mun waya sai ka zo ka yi min bayani kaman a rubuce wance ta mutu ta bar wane wane wane wane sannan ta bar kuɗi kaza ta bar abu kaza kaza shikenan sai in tambaya sai na tambayi kuma wani makusanci in ji tabbas haka ne bata bar kowa ba ko ba haka bane yawa in an faɗa shikenan sai a ce to ta ci kaza ta yi kaza akwai wani yaro da kwanan nan shi ma zai same ni ce baban su ya mutu ya bar musu gida da gonaki amma su su uku ne kawai daga shi sai kannansa mata a su su biyu su maza sai yar wasu mace guda ɗaya a sauran sai ya je ya rubutu ya kawo mu kuma sai na bincika na tabbatar wai in je in raba musu gadon kala in je in raba a zo daga baya a zo a ce ai malam ya ce baka cikin magada so ku kula da wannan duk zai ni dai a fahimta ta kudin rabon gado ne sai a kawo man sai ka bugo waya sai ka zo sai ka rubuto sai a kawo sai a gaya maka ga yadda za ka da zai fi saboda kan jin shiga cikin rikici a a turo wani alkali ya zo ta tukuikuya ne nima ya tafi da ni ka san ba sa so ana rabawa tunda aikinsu ne ko ba ka bane shi da mun kwaje ku samu jahilan malamai suna karatu kawai ala speaker a raba muku gado ka san haka suke faɗa kuma bai kamata kawai a turo a speaker a raba gado din ba gaskiya ne yawwa wannan ya ce wai da Allah malam gaskiya ne annabi ya ce kada a nemi kuɗi da sunansa dan ni fa na dade ina ba da fatawa akan haka yau da kaje kake ba da fatawa kai ana ka karanta ka ji fa dan Allah ka dade kana ba da fatawa to ina ka kaje karanta <laughs> ka udare akwai ragabza wallahi a ina ka karanta ka dade kana ba da fata kuma ni yanzu ka zo kana mun fata to ni ma ban taba jin wannan hadisin ba sai a yau a bakinka saboda sani ba Ba dai alal kalli ya kamata ka fahimta neman kuɗi da wani a neman kuɗi da wani ko da sunan wani ko ba komai dai ka tsaya ka fahimce shi shin ya halatta ɗan ko bai halatta ba ko ba aya ko ba hadisi amma ni ban san hadisin ba to kai da kake zuwa kake ba da fatawa wallahi akwai aiki a kanka sai ka je ka nemo a ina sannan in kuma kuskure ne sai ka je ka bi duk wanda ka basu fatawa ka gyara wato ba a ba da fatawa da jahilci wannan ya ce malan da Allah ya halatta ladani ya da ikama ladani da ya kira sallah kuma ya zo ya da ikama da kansa amma kuma misali ya kira sallah sai ya zama liman ina jin watakila a wani masallacin ne aka yi kuma aka turo a ba da fatawa ina jin sun ji haushinsa ne ya kira sallah kuma ya zata da ikama da kansa kamar misalin ladani ne shi ya kira sai kuma ya wuce zai limanci kuma ya tayar wa kansa to wai ya halatta to ai ka tambaya a daidai damun ita ta da ikama gaba ɗaya ma ba hakkin ladan ba ne hakkin liman ne haka hadisi ya zo ta da igama gaba daya ba ma hannun ladan take ba ta liman ne bari mu ga muku misali yayin da mutum ya zo zai sallar shekarai ba shi ta da sa ba daga baya zo a jona masa to za a ce ba ta yi ba saboda ba shi ta da igama ba a shi ta da igama annabi ya faɗa hadisi liman shi yake da mallakar igama kuma shi ya ga dama zai ce a igama mun gane so ya halatta ma liman ya rinka da iqama sama ya fakin din ladan din kawai dan wasu wurare ma da dama ma haka ake liman din da zai tada sallah shi zai zo karbi lasfikar sai ta da iqama sa ku ta kawai yi sallar wanda zai biya bi wanda ya zuciya ya tafiyarsa ba sharaɗi ba ne in ladan ya kira sallah daman kiran aikin ladan ya ce jama'a su zo to magana yin sallah kuma ta da gama ba yana cikin sallah ba to aikin liman ne sai in ya ga dama ya bayar to shikenan kuma sai ya ce zai da kanshi me laifi ya ciki kuma ba ma da fa ko wani a sahun karshe zai iya tada ikaman nan muna nan muna ciki wani yana can ba kuri ita da ita kuma ta yi ko dole sai ladani wanda yake bayan liman shi zai tada gama haka ake al'adance yadda aka saba amma dan wani ya tayar daban ba ladan ba baliman ba ta yi ko mu gane ba ne ba wani rikici a ciki na'am ba za a ce ya sanya aure da ake asabar ladi koyi ne da yahudawa ba saboda abin da ya sa zaka mutane uzuri suna aiki kuma asabar da shi ne lokacin hutu rashin zuwa aiki so sun yi amfani ne da hutun ba haram bane ba laifi bane ka gani har ka zo kai tambaya yanzu a bada fatawar kuma kai ma daurin auren ka asarar lahadi ba wani laifi Na. Na. mai ajiyan kuɗi a banki kuɗin ruwa da yake taruwa ya zai da shi nan tambaya ce mai kyau nan ai ka tambaya ba sai ka sharhi ba iskiliya <laughs> ya fito fili kana nufin wannan kudin interest da yake hawa to ya za ka yi da abin da ya hau ke nan ce ka yi tambaya ka bari yin muka bayani na kuma ka zo ka tambaye ni ka ba da fatawar kuma <laughs> da malamai suka faɗa na farko dai kun sani haramun ne cin kudin ruwa riba ne Allah ya ce mace riba ya shirya yaƙi da Allah da manzan Allah akan riba to sai ka sa a yi maka a fitar maka da interest ɗinka kamar duk shekara sai ka sa a buga maka nawa ne interest ɗin suna iya ganewa a bankin interest ɗinka dubu arba'in dubu hamsin a shekarar nan ko dubu iya yawan kuɗinka iya yawan interest ɗinka haramun ne ka ci sannan kuma idan ka bayar da shi sadaka baka da lada tunda ya zaka ɗauki kuɗin haram ka bada sadaka ba lada idan ka bar shi a banki kuma ka taimaki kafirai don yawan yawan bankunan nan na arani yawa yawan su su suke da hannun jari da yawa a ciki yawa yawan su manya manyan jagororin masu hannu a cikin nan nasu ne so idan ka bar musu kudin saboda kana kishin addini ka bar musu tuka da ƙara musu ƙarfi su je su gina wani abun ba na barna sai ka ciro kuɗin idan ka ciro kuɗin sai ka je ka samu unguwar wani wani wuri da yake da buƙatar ciko sai ka sayo ƙasa ka zuba ta a mutanen unguwa ko wata hanya da ta lalace ka gyara ta ko ka je ka tona mutane rijiya wani aiki dai na wadda jama'ar gari za su amfana da shi to idan kai haka ya fi ka bar musu abinda malamai suka ba da fatawa kenan amma fa kakkai tsammanin za ka samu lada don ba kudinka ba ne kudin riba ne ka fahimta yawa kudi ne na riba abin da ya kamata ka yi kenan ina jin ku aibara bara a rasa waɗannan ayyukan ba ko yawa ba kuma ba laifi ma za ka iya zuwa ka je ka taimaki wata makarantar islamiyya a sai musu kujeru a sai butocin alwala ko a sai wa yara exercise books a raba musu ko pencils a raba musu ko wani masallaci na bukatar shimfiɗa a je a saya kai ne a wurin ka ya zama na haram na riba to amma an kai wa mutane aiki da shi tunda su ba su suka je suka samu ribar ba babu komai a gare su kamar yadda aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo wa barira sadaka barira baiwa ce tana na Aisha kun san annabi da ahlul sa ba sa cin sadaka aka kawo wa barira sadaka ya zo gida nama ne kuma ya ga an dafa tukunya tana rababbaga sai aka je aka ɗebo masa aka kawo masa gurasa sai ce ah, ni kam a gidan nan ba na ji kanshi nama ba na ji tukunya tana ta da baka da nama ka ce eh lamun siddika bihi ala barira nama ne amma sadaka aka ba barira sai ya ce a je a debo a kawo mu laha sadaqatun wala na hadiya ita ce yake sadaka a wajenta mu kuma kyauta ne ita sadaka ni kuma kyauta ta bani kyauta ka fahimce ni yawa dan uwana to ya hana ta ka ba wani amfani da shi ya halatta ka taimaki al'umma abin da ya kamata ka kai kenan shi wannan bawan Allah ka gamsu yaya amma ga jaiz bank fa ba ruwa ga jaiz bank ku fita da wannan bankunan ku tafi jaiz bank ku hutar da kanku wai me nam? yi eh, na'am kamar ya jira ya jira su shi waye zai jira ni ya jira su kamar ya yana ba laifi amma sai bar wasiya ko da ya mutu yanzu a cire kuɗin a cire interest din kana sa masa su a cikin wannan ɗinsa ya halatta mana tunda aibi zai yi a ce duk kwana biyu ka je karɓa ba sai ka bashi in shekara ko kuma kwatali duk wata uku sai ka je karɓa ko kuma rabin shekara duk yadda ka tsara ya halatta amma na ji kamar kace saboda yana da bukata kana nufin yi amfani da su ne eh ba da ce muku eh ya eh. Eh, ga malam yara nan ko jami'a na yanzu kana zuwa kofar jami'a kace da Allah waye bai registration ba da yawa za su daga hannu sai ka biya musu ko ka je wata islamiyya kace da Allah su waye iyayen su ba sa iya biyan kuɗin makaranta za a kawo maka list da yawa sai ka biya musu ko ka je gidan kurkuku kace da Allah waye ake bin tare da batoci dubu hamsin ba sai a kawo maka su sai ka biya ga ayyuka nan da yawa mana za a kai su gidan marayu duka aikin alkhairi wai wani wani yana da kuɗi wai ya zo yana cewa wai shi wallahi matsalarsa abin da yake damunsa shi bai san ya zai da kuɗinsa ba kuma ba a zo a gaya mai ga aikin alheri zai kaje ba mutum yana rayuwa a garin nan wai bai san me zai da kuɗi ba ko tuwo je ka dafa ka ajiye shi a kofar da a gundin nan ya ka gani eh, yanzu a gyare shi ko buhu nawa ne wai da gaske ne mata ba sa ikama a suna yi za su yi ikama su sai dai ba a tsananta musu ba cewa yi amma dai za su yi wai wannan cewa yi eh ina zuwa wai wannan cewa shi yana so ne ya fara yin sallar dare ka ji fa yana so ya fara sallar dare Allah kara mana imani shin ya halatta in fara da gwadawa da raka'a bibbiyu sannan daga baya yana dan kara saboda ni ni so nake abin ya bi jikina a hankali wallahi daidai kai rike raka abin Allah sa albarka bayan wata ɗaya wata biyu ka gama jika fara yi watakila ka kai raka sha ɗaya ya halatta ko raka ɗaɗɗe za ka rinka yi ko raka biyu ya halatta tun da farawa ne na jirgi ma da gwadawa ya tashi ko daman manzo Allah ya faɗa abinda Allah ya fi so shine abinda aka dawwama akai ana yi wa in kalla abul amali ila Allah adwamuha wa in qalla abinda Allah ya fi so abinda ya dawoma komun karanci so wannan yayi daidai zai fara kiyamul layli da baya yi ko ba ka bane ba to sai ka fara yi ka fara da iyayen da zaka iya ka kazanta wa kanka kai ne na karshe na'am na'am na'am نعم نعم نعم wannan bawan Allah yana tambaya wata ce ba musulma ba za ta yi registration a wata makaranta to kuma ita ba 'yar jiha ba ce sai take so a yi mata indijin na karya na boge don ta samu sauƙin tushin fi kun sa ana biyan tushin fi dan jiha yana da saukin kuɗi dan waje yana da kuɗi mai yawa da zai biya so mutumin yana tambaya ya halatta ya je ya mata don a sauƙaƙa mata to shi taimako malam in za ka yi taimako kar ka ha'inci a ciki ko ba ka bane duk da cewa warewa wani dan jiha kaza wani dan jiha kaza din ba addini bane ba shari'a ne ta zo da shi ba so amma ka je kai takardar ta ƙarya ko ba ka bane don kaga karya ne takarda ta karya ka je ka bayar kaga nan ka yi karya ɗaya kenan taimakon wanda ba musulmi ba ya halatta ka taimaka masa ko wataƙila don ya gane addini su gaskiya bai halatta ka je kai wannan ba don ha'inci ne kuma musulunci bai goyi bayan ha'inci ba kar a yi amma ina ba da shawara a nemi hanyar da za a nema masu sauki ko a hukumance a makarantar ko kuma kai ɗin ka lali kuɗinka ka biya mata ko ba ka bane in Allah ya taimake ka shukar ka ta tsiro ta yi shikenan in kuma shukar ta tsiro ta yi kudu shikenan dai ka dai taimaka Allah rufa su na'am na'am na'am na'am na'am ita kuma wannan ba musulma ba ce tana so ta musulunta kuma kafin ta musulunta ma tana tana kwaɗayin shugabanci so take in ta musulunta ma a ta ma amira kuma amma tana jin tsoron iyayenta za su ɗauki mataki mai tsanani a kanta so daman duk wanda zai musulunta yana fuskantar wannan barazana sai a nuna mata duk wanda ya musulunta zai iya gamuwa da barazana daga gurin iyayensa sai a yi tunanin hanyar da za a iya taimakon ta kaddara iyayen nata sun mata barazana za su kore ta a gida ko za su kashe ta to sai a yi tunani kafin ta musulunta a nema mata wurin zama ta yadda idan iyayen sun kore ta sai ta dawo nan a ci gaba da kula da karatunta kuma a nema mata bijin da zai aure ta musulmi a sama mata sana'a ko a sama mata aiki in ta gama karatun samun rufin asiri wannan shine abin da ya kamata a yi amma ba za a yi discouraging ɗinta saboda gudun matsalar da za ta samu a wurin iyayenta a ce karta musulunta ba kun san mu kullum muna ƙoƙarin musuluntar wanto amma kuma ba ma tunanin in sun musulunta sun shiga matsala ya za mu taimaka musu ba sai ga mutum ya musulunta ubansa ya ce sai ya kashe shi ya kwace masa dan abin da yake hannunsa ya ɗebe masa certificate ɗinsa na gurin karatu ya zo yana yawo da dandan ya rasa inda zai ya je can an ce a ya je can an ce a babu wata kungiya babu wani gida da aka tanada na wannan wadda ake daukar su wadda suka musulunta a taimaka musu babu dukkanin babu babu wannan jin ma wannan din shari'a commission ne ma suke da yan wasu wurare haka ma bayi da yawa shi ma baya wadatarwa da matsaloli kuma amma yanzu na in a kaduna ni na sha tura mutane anan a kaduna idan mutum ya musulunta ko pasto ne ko waye suna da gida da kana musulunta za a je a kai ka da wurin kwana da abinci safe da rana da yamma da makaranta da za a saka da wurin sana'a za ka yi wata uku ana koya ma sana'a kowace irin sana'a kake so suna da equipment da za su taimaka maka wajen koya maka sana'a a koya ma ilimin addini ka iya sallah ka iya tada baki ka iya karatu idan kuma kana da takarda ta jami'a ko wani abu sai a nema maka aiki kafin wata uku nan an gama maka shiri sai a tura ka akwai wani fasto a nan yake sabon gari yana da cocin sa babba abdulhamid muka sa masa daga nan sabon gari muka yi ta kes da shi ya nan usman bin affan wurin mu ya musulunta inda ba shi kalma amma ina tabbatar maka wallahi sai da suka je suka rufa shi da suka masa tuka ya zo jikinsa a faffashe ya ce malam ya ce motar da ake kawo ni coci ba a kawo ka masallaci da ita ya ce yana da tsaro sosai ya ce to amma matsalarsa yana da matarsa kuma da uwarsa mata biyo shi daga kudu yana da yayansa guda biyu so sun kore shi gidan da yake zaune gidan coci ne motar da yake zirga-zirga da ita na coci ne so ga uwarsa kuma tana cikin wahala ta baro can so yanzu shi ya musulunta to ya zai ya zo ya musulunta mu karbe shi yara aka yi ta kabbara a masallaci bayan an gama aka bar mana shi In masu kudin kowa ta tara tafiyarsa kwarai da gaske to ya za ka yi da shi da matarsa da 'ya'yansa da uwarsa cocin kuma sun ba shi notice sun ce tun da ya riga musulunci sai fita ya ba su wurinsu ya je har hada document ɗinsu da takardu ya sa hannu a ka'ida da lauya ya zo ya ce ya daina ya dawo musulmi me yasa ya ce haka kawai ra'ayi ya ga za su tura a kashe shi to lokacin muka tura shi kaduna ya yana can kaduna ina jin ma yanzu ya gama ma kwanaki ya bugo mun waya ya je abuja ma ya samu aiki dama chartered accountant ne to ya samu aiki yana yana abuja amma in takaice muku wallahi haka muka haƙura dai aka tura shi dai ya mai da matar sa uwar mata koma can kai akwai ba matsala wallahi ma ana dai tafiya dai kawai ana cewa ana addini ne amma ana gaya ma duk lokacin da abin taimako ya zo wallahi sai ka ji kunya ba a yi wa malamai adalci akan wannan bangarorin karasawa zai ce a cewa yanzu duk garin nan ba mu da gida guda daya da musulmi za mu haɗu mu haɗa ƙarfi ko haya ne a kama ta yadda in waɗannan sun musulunta a rinka training ɗinsu a koya musu sallah a koya musu kafintanci a koya musu walda a koya musu kaza waɗanda suke da 'yan takardu a je a nema musu ɗan aiki ko koyarwa ne ko wani abu sauransu babu ustaz babu sai dai in mutum ya musulunta kurin a tara masa dubu biyu dubu uku dubu biyar shi na bashi kowa sai haɗa rigar sai tafi kurin a bashi a masallaci ya zo yana kwana a masallaci sauro ma ya buge shi abin da ke faruwa kenan nan za ku gane muna da matsala ina faɗa ne saboda ku samari ne matasa ku yi tunani ya za ku yi wa addinin ku gata ya za ku yi wa addinin ku gata amma bai kamata abin da bai kai ya kawo bai gagare mu kuma ina so ku fahimci wani abu ku yi haƙuri ba tsawaita muku mai ba a yanzu ba tafiyar da muke addinin mu wurin ibada mu ma ya gagare mu wurin sallah na rantse da Allah kafin ku samu masallaci ma na ku da za ku rubuta sallah ku program ku na addini sai kun ji jiki wurin sallar duk a matsayi masallatai kanana yan firit firit firit firit firit firit kamar yaki ake ku je ku ga inda aka ci gaba masallaci na rantse da Allah za ku gan shi kamar kasuwa tabke ke ko nan Sudan duba talaucin da ake a Sudan Sudan duk wani masallaci galiban da ka sani juma'a ake duk inda ka ga masallaci sa gaba ɗaya garin zaga asumiya ne tafka tafkan masallaci ake iya ganin ka a unguwa waramar unguwa sai ga katon masallaci a tsakiyar unguwa a nan za a yi juma'a a nan za a yi salloli a nan za a haɗu a mitin ɗin unguwa a nan za a yi program da komai kansa a haɗe amma mu fa babu wani ya zan buge yar barandar sa ana sallah da ita wani ɗan abu nan gidan ma na gado ne watakila ya zo ya ce ya yi zuciya a bashi burinsa sa warai da gaske duk ba an yi madu a garin nan to Allah ya gyara mana banda ha'inci yawwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh